a cikin labaran zaji cewar allah ya yi wa Wazirin kano murabus sheikh muhammad nasir muhammad rasuwa bayan gajeriyar jinya shugaban kasa tinubu ya gana da kungiyar gononi a fadar bila da ke abuja jigwa jam'iyyar apc ya buƙaci a gurfanar da sanata hadi sirika gaban kotu saboda yaudarar 'yan najeriya kan damar da jirgin sama na ƙasa daga tare ko wani dam ya shafe wasu garuruwa 29 a ƙasar ukraine bayan da ya yi ambaliya Assalamu alaikum wa rahmatullah mu da wannan yammaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya wannan rana ta laraba ta ba wa ranar samu 18 ga watan zulqaida shekara 1444 bayan hijira tafiyan halitta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makatul mukarrama zuwa madina daidai kinan da bakwai ga watan yuni na shekara 2023 miladiya ga labaran tsab tare da ni abdulmumin abubakar ratsanya yawa Ibrahim soma labarin na wannan lokaci daga bangaren alhidi inda Allah ya yi wa wazirin Kano su ko babban liman masallacin waje da ke fage Sheikh Muhammad Nasir Muhammad Rasuwa bayan gajeruwar jinya da ya yi wadda ya soma a ƙarshen makon jiya. wani daga cikin makusantan iyalansa sani abdullah udilawa shine tabbatar da labarin rasuwar marigayin ga arewa rediyo da yammacin wannan rana ya ko bayyana cewar marigayin wazirin kano murabus ya rasu ne da karfe uku na ranar wannan na yau kenan kazalika ya bayyana cewa mutane da dama na ci gaba da nuna alhini kan rasuwar babban malamin a nan kano abin da ni nake gaya matasa kullum so annabi mutum mutum da so annabi ya yi arziki duniya da lahira ya kuma samu da abin da yake so ya kuma gama da komai sunan da mahaifina ya samu muhammad nasir sai ake kira na muhammad nasir muhammad an haife ni sha uku ga watan march shine daidai da muharram na shekarar musulunci shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da shida na rayu a gaban mahaifina da kuma kakannina na wajen uwa daga nan sai na shiga makaranta allo muhannas to marigayi wazirin kano kenan sheik ah, muhammad nasir wanda ya bayyana tarihin rayuwarsa yan wata hira da aka yi da shi a sashen hausa na bbc tuni shi ma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano abba kabiru yusuf ya aiki da saƙon to nan kuma jama'ar kano na ci gaba da nuna alhininsu ko kuma damuwa kan tulin share da aka zubar ba bisa ƙa'ida ba a sassa daban-daban na jihar kano inda suke ci gaba da bayyana damuwarsu kan illolin da sharar za ta jefa lafiyarsu a ciki wakiliyarmu keci macu wadda ta kai ziyara gani da ido yankin noman sulan da ke unguwar sabon gari wadda gidajen al'umma suka kewaye wajen na fama da rashin sukuni saboda tulin shara wasu daga cikin mazauna yankin su da damuwar kan tulin shara ta cika yankin nasu inda suke kira neman ɗaukin gaggawa daga bangaren gwamnati. itin eh, za a amfani da ita wajen cike wannan filin ne amma dai warin ba da warin yana damun mutane sosai amma shi mai gurin ya san amfanin da zai masa. shi yasa aka kawo dattin ba ma a gama kawo ba akwai wasu za a kawo kaf a tura dattin cikin gurin ba zai muku ƙarya ba yana dami mu amma abun da suna so su yi nan abubuwan mai kyau ne suna so su filin wannan guri da ruwa na wucewa so amma wari din yayi mamu yawa an ka ga yanzu kuma ruwa ya fara zuwa so wari din zai yi yawa zai dinga dame mu wato wasu mazauna unguwar sabon gari kenan a nan kano da suke kokawa kan yadda tilin shara ta da baibaye yankunan su sai dai wakiliyar da tamu ta ga motocin kwashe shara har guda bakwai na ɗebe tilin shara da ta taru a kasuwar kantin kwari a kokarin cika umarnin da gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya bayar jim kaɗan bayan da shi a matsayin gwamna ranar 29 ga watan da muke ciki. to nan kuma kakakin majalisar wakilai fili majabe mela ya gaba da jawabin salaban kwana a zaman karshe na majalisa ta tara abuja masu rike da mukami a majalisar ma sun gaba da jawaban fatan alheri gaba na kaddamar da majalisar ta goma a mako mai zuwa 'yan majalisar sun yaba kakakin wanda ya shafe shekara ashirin a majalisar yana wakiltar mazaɓar sularele ta biyu da ke jihar Legas a mazaɓar a majalisar ta ƙasa femi bajabe mila wanda ya aka zaba a karo na shida zaben watan fabrairu kwanan nan ne shugaban kasa bola tinubu ya dashi a matsayin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa. to wani bangaren kuma tsohon ministan ayyuka na musamman da jami'in gama kai jojo kume ya zama ya kama aiki a matsayin sabon sakataren gwamnatin tarayya yayin ganawar da shugaban kasa bola tinubu da gwamnatin jam'iyyar apc a juma'a da ta gabata yayin na sanata kuma a matsayin sakataren gwamnatin tarayya da kuma kakakin majalisar wakilai firba jabiya mela a matsayin shugaban ma'aikatansa kanalika da safiyar yau ne shugaban kasar ya jagoranci sanar da george akumi a matsayin sabon sakataren gwamnatin tarayya george akumi ya samu tarba da daraktoci a matsayin da manyan sakatori na ofishin sakataren gwamnatin tarayya ta nan kuma tsohon shugaban mara marasa shugaban marasa rinjaye kenan a zauren majalisar dattawa sanata kuma mai neman takarar shugabancin majalisar a halin yanzu sanata a akfabio ya kaita rahotannin da wasu kafafen yada labarai suka bitar wanda ya bayyana cewar abokansa 'yan majalisa sun janye goyon bayan da suke masa kan takarar da yake yi tare da bada tabbacin cewar har yanzu sabbin sanatocin da aka zaɓa na mara masa baya tsohon gwamnan na akwai ban ya shawarci waɗanda suke yaɗa jita-jitar da su daina kasancewar babu wani sanata da janye goyon bayan da yake masa wata sanarwa da sakataren yaɗa labaransa jackson udon ya fitar ya bayyana labarin a matsayin wanda ba shi da ƙanshin gaskiya sannan kuma wani yunkuri ne kawai na gurgunta alaƙar da ke tsakanin jagoran nasa da kuma sauran sanatoci. to nan kuma sata tsohon sata mai wakiltar kaduna ta tsakiya majalisar dattawa ta takwas shehu sani ya ciki tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru yan rafa'i kan rashin samun wani matsayi cikin sabbin mukaman da shugaban kasa bola tinubu a kwanan nan tinubu ya naɗa tsohon gwamnan jihar benue george akume a matsayin sakataren gwamnatin tarayya yayin da kakakin majalisar wakilai mai barin gado fimba jabi emile ya zama shugaban ma'aikata akumi wanda shugaban kasa ya rantsar da shi a yau laraba a fadar sa ta bila ya taɓa rike mukamin ministan ayyuka na musamman a wa'adi na biyu na tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari kafin na ɗin jaja kume da bajabiya mila an yi ta yaɗa ita ta daban-daban kan cewar tsohon gwamnan jihar kaduna zai samu ɗaya daga cikin mukaman doba da kusancinsa da shugaban ƙasa a lokacin yaƙin neman zaɓe to a bangaren kuma shugaban ƙasa bola tinubu ya gana da gwamnonin jihohin kasar nan shida a majalisar taro ta fadar shugaban ƙasa da ke bila abuja wannan dai shine ganawa ta farko da aka yi tsakanin kungiyar gwamnati ta ƙasa ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar kwara abdulrahman abdulrazak da kuma sabon shugaban ƙasar wanda ya kama aiki a makon jiya ganawar ta zo ne yan kwanaki bayan da gwamnan jam'iyyar apc suka yi wata ganawa ta musamman tsakaninsu da shugaban ƙasa wasu rahotanni sun bayyana cewar cire tallafin mai daga cikin manyan batutuwan da aka fi tattaunawa a kai yayin ganawar ta wani bangaren kuma shugaban kungiyar kwadago ta kasa na nasi joy ajero ya bayyana cewa tsarin jam'iyyar leba ba shi da wata alaƙa da kungiyar kwadago inda ya ce kowannensu yana da irin ayyukansa na kashin kai kungiyar nasi da tuc a litinin inda da ta gabata sun cimma majalisiya da gwamnatin tarayya kan dakatar da su na tafiya yajin aiki da suka shirya tsunduma a yau laraba yayin wata ganawa da gidan talabijin na ƙasa a yau kwamar ajero ya tabbatar da cewa alaƙar da ke tsakaninsu da jam'iyyar da kuma ƙungiyar sai dai kowane yana cin gashin kansa ba tare da wata alaƙa ba hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kai ta fitar da jadawalin 'yan takarar gwamna 17 na ƙarshe da ke son mai gurbin gwamna hof osidin ma a zaɓen gwamna na watan nuwambar bana a jihar imo rahotanni sun bayyana cewar a weri a yau daga cikin 'yan takara 17 mutane uku za su iya takarar ne a kan su sannan da mutane suka sannan kuma da waɗansu mutane kenan 'yan takarar dai sun haɗa da samuel anyawu na jam'iyyar pdp da manjojar lincoln onyewu mai ritaya daga jam'iyyar labour sai kuma ɗan takarar jam'iyyar aa a cewar wasu masharhi kan al'amuran siyasa 'yan takarar gwamnan guda uku ana ganin sun fi sauran 'yan takarar karfi da kuma tasiri. to nan kuma kwamitin gwanawar jam'iyyar pdp a jihar benue ya yi allah wadai da matakin da sabuwar gwamnatin jiha ta dauka na sallamar wasu ma'aikata daga bakin aikinsu rahotanni na bayyana cewar da safiyar yau ne gwamnan jihar ya ba ta umarnin sallamar sabbin ma'aikata da tsohuwar gwamnatin jihar ta ɗauka aiki a kwanakin baya da yake mayar da martani yayin wani taron manema labarai da aka shirya sakataren jam'iyyar da ke birnin makudi mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp na jihar isaac mpo ya bayyana matakin a matsayin wanda ya ci karo doka ya yi allah wadai da sanarwar da gwamnan ya fitar kan waɗanda abin ya shafa wani a jam'iyyar apc dr haruna garos ya yi kira ga hukumar da ke yaƙi da masu yau talarrikin ƙasa zagon ƙasa efcc ya ta gurfanar da tsohon ministan harkokin jiragen sama sanata hadi sirika tare da sauran jami'ai da suka kaddamar da jirgin najeriya air manajan daraktan kamfanin na riko dabo olumide shine ya bayyana haka inda ya bayyana cewa jirgin wanda ya tashi a birnin tarayya abuja dauke da tambarin nigerian air mallakin kamfanin jiragen sama na kasar habasha ne ya kara da cewar jirgin har kawo yanzu ana tabbacin yana da cikakken lasisin sauka da tashi da yake zantawa da manema labarai a birnin tarayya abuja jigwa jam'iyyar ta apc ya buƙaci hukumar efcc ta yi bincike na ƙorilla kan yadda aka kaddamar da kamfanin jiragen wanda aka bayyana a matsayin yaudara kenan ga 'yan najeriya da kuma tsohon ministan tare da duk waɗanda ke da hannu ga ƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari wani shaida ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen da ya gabata a ƙashin jam'iyyar pdp a tiku abakar ya gabatar a gaban kotun tsaron ƙarakin zaɓen shugaban ƙasa mai suna indobisi wabu ya bayyana yadda ɗan takarar shugaban ƙasar a zaɓen da ya gabata a ƙashin jam'iyyar labour peter obi ya yi wa mai gidansa magudan zaben shugaban ƙasa a jihar anambra ya bayyana cewar ƙuri'un a tekun sun yi layar zana wasu rumfunan zaɓe daban-daban a jihar a sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana ta ce peter obi ya samu ƙuri'a 581,621 jihar a nan bara yayin da atikun ya samu ƙuri'a 9,036 a jihar sai ko bola tinubu na jam'iyyar apc wanda ya samu ƙuri'a 5,111 yayin zaman kotun na wannan rana mai gabatar da shaidar wanda ya kasance shugaban jam'iyyar pdp a jihar nan bara sannan kuma wakilin jam'iyyar a zaben da ya gabata ya faɗa kotun ce cewar jami'an zaɓe sun ki ɗora sakamakon zaɓe a kan rumbun tattara bayanan sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na intanet nan kuma rashin kotun ɗaukar ƙarar da ke zamanta abuja ta jingine ƙarar da tsohon gwamnan jihar jigawa ne lamido aka shigar da shi kenan inda ake kalubalantar inda yake kalubalantar hukuncin da ta babbar kotun tarayya ta yanke akan ƙarar da ya shigar gabanta an zargi tsohon gwamnan da cewar ya yi abubuwa da suka saba wa doka lokacin da yake kan kujerar gwamnan jihar jigawa tsakanin shekarar 2007 zuwa 2015 sannan kuma ya sama da faɗi da wasu kuɗaɗe tare da karɓar wasu kuɗaɗe a matsayin tukuci na kamfanin da gwamnatinsa ta baiwa kwangila a zamanin mulkinsa shirar wadda aka soma a shekarar 2015 an gabatar da shaidu har guda goma sha biyar a gaban shari'a kafin daga bisani a jingine ta wannan rana to shi kuwa sabon gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu ya kai ziyarar jaje garin wanda 'yan bindiga suka kai hari ranar asabar din da ta gabata gwamnan ya samu rakiyar mataimakinsa idris gober sai shugabannin hukumin tsaro da kuma mai alfarma sarkin musulmi da yake jawabi ga mutanen garwan da aka kai wa harin gwamnan ya tar da waɗanda suka kai harin tare da bana tabbacin cewar gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da doka da oda yankunan da ake fama da ma'ayar fashin daji kazalika ya buƙaci mazauna yankunan da su kai rahoton duk wanda ake zargi da baiwa 'yan bindiga bayanan sirri tare da haɗa hannu da jami'an tsaro da aka tura zuwa yankunan nasu ta wani bangaren kuma mai ɗakin gwamnan jihar abia uwar gida priscilla oti ta kai wata ziyarar bazata ga wasu 'yan mata masu ɗauke da juna biyu guda ashirin da aka kubutar daga wata masana'antar samar da jarirai da ke yankin unofi a karamar hukumar isilangwa ta kudu ta da ba tabbacin ɗaukar matakin da ya dace da kuma sake basu tarbiyya mai ɗakin gwamnan ta bayyana bacin ran ta saboda faruwar lamarin wanda ta bayyana a matsayin abu mai girgiza zuciya ta kuma ce gwamnati za ta ta ba da kulawa ta musamman ga 'yan matan bugu da ƙari ta ce gwamnatin jihar abia za ta haɗa nuda da gidajen kula da marayu da majami'u da sauran masu arziki domin ba da tallafin da ya dace ga waɗanda abin ya ritsa da su ita ma na ta jawabin shugabar makarantar ko da kimiyyar lafiya ta modonna reverend faza christian anokuru ta yi jawabin yadda gwamnatin jihar ta miƙa mutane zuwa sashen kula da masu juna biyu na makarantar domin ba su kulawa da ta dace wasu 'yan bindiga sun sace ta karamar yarinya 'yar shekara bakwai a duniya a garin yangoci da ke yankin kwala a birnin tarayya abuja wani mazaunin yankin mai suna suleiman musa ya faɗa wa kamfanin jillancin labarai na ƙasa cewar 'yan bindigar sun zagaye garin nasu da safiyar wannan rana ya kara da cewar sun ɗauki lokaci suna yin harbi kafin daga bisani su kutsa cikin gidajen mutane inda suka yi awon gaba da ƙaramar yarinyar 'yar shekara bakwai a duniya kamfanin dillancin labarai na ƙasa ya samu labarin cewar jami'an 'yan sandan kwali sun kai ɗaukin gaggawa wajen da misalin karfe biyar na asibahin wannan rana to karfe bakwai da mintuna goma sha bakwai a unguwar kwalli da kuma zurat a nan cikin birnin kano shida kenan da mintuna goma sha biyar agogon gmt da ghana To labaran ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon ya fi za ku tsokaci kan labaran na dandalin sada zumunta na facebook kan arewa radio 93.1 kuma ku aiko da sakonnin naku a dandalin mu na whatsapp kan lambar waya sifili tara sifili takwas bakwai shida bakwai ka za ku iya kasancewa da arewa rediyo ko na cikin faɗin duniya ta adireshin mu na intanet kan arewa radio.com tare da karanta labaran da muke wallafawa a wannan shafi. daga ƙetare kuwa ministan harkokin cikin gida na ƙasar ukraine ya bayyana cewa lalacewar maratsar ruwa ta kahokoba ta haifar da ambaliyar ruwa a kimanin ƙauyuka da garuruwa 29 wanda ke gabar kogin dimforo ya bayyana cewa goma daga cikin adadin cibiyar ruwan suna bangaren ƙasar ta ukraine yayin da tara kuma ke yankin gabar ƙasar russia jagoran wanda shine shugaban gwanarwa na sojin kasar ukraine a yankin kason ya ce kasar ta ɗebe kimanin mutane 1,700 daga inda aka samu ambaliyar da tsakar ranar yau kasar ukraine ta roto cewa hukumin ba da agajin gaggawa na kasar da kuma rasha sun tabbatar da cewa akwai mutane da dama waɗanda ake ci gaba da nema yayin da kowannen su kasashen ke zargin juna kan batun fasa madatsar ruwan da aka yi Africa Selection. To a bangaren na kasuwanci shugaban kasa Bola Tinubu ya yi ganawa ta musamman da 'yan kasuwar mai a Abuja kan batun cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. Shugaban kasar ya gana da 'yan kasuwar man sannan kuma daga bisani ya umarci majalisar bunƙasa arzikin kasa ƙarƙashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima da ya jagoranci tattauna hanyoyin samar da tallafin rage raɗin janye tallafin man fetur ga jama'ar Najeriya. Gwamnan jihar Ogun Dabo Abiodun shine ya bayyana haka jim kaɗan bayan da ya jagoranci 'yan kasuwar man a wata ziyarar ban girma da suka kai shugaban kasar a abuja gwamnan wanda ya kasance tsohon shugaban kungiyar dalalan mai ta ƙasa ya bayyana cewa 'yan kasuwar man sun na cikakken goyon bayan bayansa ga shugaban ƙasa kan ce tallafin man fetur da gwamnati ke yi wanda ya sa gwamnati ba ta ke kashe tsabar kuɗi naira tiliyan hudu wajen biyan tallafin mai. saurari labarin wasanni. bangaren na wasanni dan wasa rimel Messi ya yi watsi da gwaggwaban kwantaragin da aka yi masa ta ya kasar Saudiya wanda kungiyar Inter Miami ta yi masa kenan bayan da ya bar kungiyar kwallon ta PSG. Wannan da yana zuwa ne cikin wani rahoto da shafin BBC ya wallafa a wannan rana. dan wasa messi wanda ya buga wasansa na karshe da psg a makon da ya gabata ana lakanta shi da komawa tsohuwar kungiyarsa ta barcelona daidai kungiyar wadda ta lashe gasar la liga tana fama da matsin tattalin arziki idan ya amince da kullar jinar dan wasan mai shekara 35 dan asalin kasar argentina zai buga wasa a nahiyar da ba turai ba karo na farko tun bayan da ya koma barcelona dan shekara goma sha uku an dai jima ana ta cikin kuce kan cewar dan wasan zai iya komawa saudiya da buga ta maula amma kuma daga wannan lokaci ya musanta yarjejeniyar da ake tanan zai kulla da wannan kungiya. sai kuma hasashen masana yanayi yardar Allah safiyar gobe fage nan Kano da kuma Jos a da Nasarawa a Kebbi za su kasance ne cikin gajimare a bisa ma'aunar sojin 27 zuwa 34 yayin da Nasarawa can Taraba zai kasance cikin ruwan sama a bisa ma'aunar sojin 28 a kudancin Najeriya Abia da kuma Delta za su kasance ne cikin yanayi na washewar sauran samaniya a bisa ma'aunar sojin 28 zuwa 30 idan muka bar gida Najeriya kuwa Lunga can Malawi malawi da kuma kasar namibia za su kasance ne cikin rana a bisa ma'aunin sashen 26 da kuma 27 abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau a rana irin ta yau bakwai ga watan yunin 2014 dakta dora kim a kunyeli wacce ta taba zama shugabar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta kasa nafdak ta mutu har ila yau a rana irin ta yau bakwai ga watan yunin 1998 wani bam da aka dasa akan wani jirgin kasa mai dauke da fasinjoji a birnin kafur na kasar pakistan ya sanadin mutuwar mutane akalla 23 tare da jikata wasu da dama kazalika rana irin ta yau bakwai ga watan yunin goma sha biyu majalisar dokokin denmark ta amince dokar auren jinsi daya kasar da ita ce ta farko a duniya da ta amince dokar auren jinsi daya a faɗin duniya haka muna cewa karfe 7 da mintuna 21 a zamfara da kuma jigawa dukkan nasu arewacin najeriya wanda da haka ne labaran ya zo karshe sai da kafin mai sallama ga bitar kanun labaran da aka saurara cewar allah ya yi wa wazirin kano murabus rasuwa bayan gajeriyar jinya ana sa ran za a jinajar sani gobe da safe da karfe tara kenan a fadar mai martaba sarkin kano da ke kofar kudu shugaban kasa bola tinubu ya gana da kungiyar goni a fadar aso rock wani jigon jami'ar apc ya buƙaci arguwar fanar da tsohon ministan sufurin jiragen sama hadi sirika a gaban kotu bisa yaudarar 'yan najeriya kan kaddamar da jirgin sama na ƙasa na bogi da ƙetare ko wani dam ya fashe ya shafe wasu garuruwa tara kenan a ƙasar ukraine bayan da ya ambaliya ba a cewa mace dambu ya sha ruwa ba a cewa mace dambu ya sha ruwa kar maganar kenan a wannan rana ta laraba ta bawa ranar samu nan kun a shafin facebook domin karanta saƙonin da kuka aiko mana fatan zaka dai ina iya hango wani sako na baita sarin gida ke ne ce yana kallon mu kai tsaye daga layin mai kasuwa ko labarin da ja hankalinsa shine wanda shugaba tinubu ya gana da kungiyar gwamnan najeriya shirin sata da fatan allah ya sa gana wura ta zama alkhairi ga al'ummar najeriya sai kuma ni sako na basiru dan gaske kenan ya ce suna na basiru ya u sarkin aska kanwa duka labaran sun ja hankalinsa musamman da shugaban kasa bola tinubu ya yi ganawa da gwamnan kasa wato shirin sa nan shine mu dai yan Najeriya muna cikin mawuyacin hali a gaskiya wannan cire tallafin man fetur ba daidai bane Allah kyauta sai ko wani sako na Abba Lolo mai Filas Badawa yace yana tare da mu kai tsaye daga Abuja ko duka labaran sun ji hankalinsa yace Allah ya wazirin Kano Murabusu rasuwa shirin sa to anan Allah ya ji kansa da rahama idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani akwai wani sako da na hango yanzu na Jamila Bakar bakin kogi Zaria ita duka labaran sun ji hankalinsa musamman dai labarin wasanni wanda kenan Messi ya watsi da tayin da aka yi masa a kasar Saudiya shirin sa nan shine yace to mushen kora ko kin mutu kin wuce Allah sarki akwai sakon magaji sani aujarawa ce cewa duka labaran sun ja hankalinsa kenan musamman da aka bayyana uwar gidan gwamnan ima kenan da ziyarci su mata da aka gano suna dauke da juna biyu kenan a wani wuri da ake samar da jarirai ta ce ya ce to Allah ya kyauta to sai mu ci a kowa da kowa musamman da Abdulrahman bai Isa wanda ya tace labaran nan Fatima binta Muhammad sai kuma Saminu Zawai Mandawar ne suka dafa wajen ganin labaran nan sun zo gare ku Kamaluddin Muhammad ne ya sarrafa na'ura sunana Abdulrahman Bakar Tsanyawa mu huta lafiya